da sanyin sayar wannan rana ta litinin 28 ga watan nuwamba 2022 ne daidai alhaji ahmadu umaru mai nasara tare da rakiyar aminin sa alhaji mutari azarore suka kai ziyarar gani da ido a wurin shance na daidai alhaji ahmadu umaru mai nasara da kenan fiti marshe da kenan babban birnin yamai domin ganin yadda ayyukan ke wakana kuma bisa ga duka alamu yayin ita wannan ziyarar daidai alhaji ahmadu umaru mai nasara ya yaba matuka kan yadda ya tarasa da ma'aikatan na gudanar da ayyuka ka'in da na'in kuma ya yi musu fatan Allah shi sa su kare lahiya yayin da shugabanni wa'annan ayyukan suka jagoranci BDJ Alhaji Ahmadu Umaru mai nasara wurare daban-daban da ake gudanar da wa'annan ayyukan domin gani da ido yayin da suka bayyana masa samfara ayyukan da suke son ganin cewa su aiwatar musamman ma na ganin cewa sun kammala wa'annan ayyukan a lokacin da aka gindaya musu yayin da wa'annan ayyukan za su taimaka matuka wajen ƙawata wannan birni na yamma yayin da a ƙarshe muke fatan ganin cewa Allah shi sa a ida lahiya kuma Allah shi sa a ci mu moriyar wa'annan ayyukan